الشيطان الرجيم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا إمتنا أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين shi قبدا da وانا wannan littafi القرآن من قرما آه، mai دياء a في da ya tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da hullahu bi rahmati mun kwana a cikin suratul bakara kuma muna shahi na ɗari da goma daidai da yadda allah maɗaukin sarki yake cewa wa in kana zu'u suratin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان a bayan an yi bayani akan abin da ya shahi cewa wa'in tubtun falakum ru'usu amwalikum la ta zilimu tazlimuna wala tuzlamu to za kuma akan magana akan abin da shahiga abin nan a bashi wa in kana waka a gari mu in mabasi ya abku wanda ake biya bashi in ya auku zo usratin ma'abuci tsanani min gura ma'ikum daga cikin mabastanku wa haza amun fi kulli daini wannan ya haɗe ga dukan bashi wala ya kasu bidainin riba bai keɓanta ga bashin riba ba idan dai wanda aka bi bashi ya kasance zu usratin ma'abuci tsanani to wa nazaratu saurarawa ya cancanta lahu gare shi ai alaikum akan ku tahiruhu ya mai jinkiri ila mai saratin haiza sai ya samu wadata da don bisini linafi'in in fatahi hali gairi waqta yusrin lokacin wadatuwa wala yajuzu an taqulu lahu imma an taqdiya baya halata gare ku ce mai ko dai ka biya wa imma an turbiya ku ku a ƙara ma wannan shine riba wajen tahiri gurgura ma su mabasta salasatun kashi uku suke mali'un akwai mawadaci ya jiba alaihi al'ada wanda aka bi bashi yana da wadata wajibi na ya biya wala ya hillu lahul madalu baya Allah ta gare ya jinkiri wa mu'usirun akwai matsaci matsaci amma gaira adimin ba wanda bai da na ba musir na wanda ga hima wadaci amma rangama gare babu kuɗi ga hannu wannan shi ake ce ma musiru yusta habu takiru an so a mai jinkiri haya kare da rangama ta yabiya. wa'adi ma akwai matsaci wanda bai da bai da rangama yajibu tafiruhu ila an yusira wajibi na mai jinkiri har ya samu wadata waɗanga su ne kashi uku wa an tafsar da ku amma ku yafi litta shadidi lil jumhuri wa takhfifi al asimi tafsar da ku yahi bi ru'usi amwalukum da dukiya da kuke bin wato wanda ake bi bashi kan dukiya alal mu'sir wanda an mai rangama bai da halin kuɗi ga hannu aw adimin ko ku ga macaci bil ibra'i da ayahi mai duka khairul lakum in kuntum ta'lamuna ya ku waɗanda Allah ya wa wadata ya yi alkhairi gare ku in kun zan kun san annahu khairun cewa shi yahi fa fa'alu ku aikata shi bil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah man anzara mu'siran duk wanda ka bin wani dukiya yana bi ne kuɗi amma mutumin bai da kuɗi ga hannu yanzu awwa ba anhu ko kuma ya kasuwa mai yana bin mu'sir kuɗi wanda bai da kuɗi yanzu ga hannu amma yana da wadatar da zai sai suwa wani abu ya biya to duk wanda ya mai jinkiri awa ba an ko ya kaso abin da yake bi ne ce mai wani na yahi ma azallahu Allah fi zillihi yawma na zilla illa zilluhu wanda ya haka Allah zai mai inuwa cikin inuwa irin ta Allah ranar da babu inuwa sai ta Allah duk abin da dan adam ka bi duniya hutawa ta ya kaso to ga hutawa rawahu muslim wa jami'i ma taqaddama fil riba duk abin da ya gabata ana magana akan ciniki na riba wa gabnu amma dakuwa fa in kana mimma yatagabanu nasu bi mislihi fa halalun ijma'an a in an kai ciniki da kai an kwari ka in ya zan irin abin da aka ciniki na a kwari mutane to wannan halal na ga mai sayi bisa ga ijma'in mallamai gudana ah. yanzu idan ana idan ka zo kai cinikin abin da ake sai suwa dubu daya ka sai shi dubu biyu ba kware ka ba eh, ba kware mutum ba a'a kuna dawowa yanzu idan da sai ni so abu naira dubu gahi ga hannuna ka ce ka so iri ne naira dubu biyu aka ce nawa ni sawo shi ni ce naira dubu ni sawo shi an ka ce kai nawa ka so ka ce dubu biyu ni za a cewa eh? ah, a wannan daban a duba kalma ko wani da yawa da aka yi faɗa mai gaba gare amma ni na san inda so abu dubu guda ga shi ga hannuna wani ya ta an ka sai mai shi dubu biyu an ka so an ka ce nawa ka so shi ce dubu biyu ni ce ni dubu ran so shi ana cewa an kwari ka to eh a to ai shi na to wannan yan haka na in dai da mukayasa an kai nawa nawa ka sayi har an haka lokacin da na sayi dubu ka sayan min lokacin da wani to sai dubu guda gare ka to wannan ciniki halan na bisa ga jama'in mai ko ko ka na aka magana ga to amma duba wa in kharaja an al'adati amma idan dakowa ta hita daga al'ada wa balaga fulus ya kai ɗaya cikin uku rudda to yaya za ta hita ga al'ada ah, ka zo ka iski abin siyarwa ga mai sesuwa ka faɗa mai siyar min yadda haka sai ma mutane don ni ban san kasuwa ba yace ma to abin da ka sai da abin nan naira dubu biyu nika sai sai amma tun da kai yana kaiwa na kawo dubu ciniki an kai eh to wannan shi aka ce ma dakowa wadda yan an kai kara ana mai da ciniki ko a bai abin da an kwaro shi amma in mutu ya to sai kayan sayarwa an ka azu ciniki da shi har an haka inda aka sai suwa mai an ka sallama mai ya gashi baligi mai hankali

to amma wanda ya toyo ce nawa aka sai suwa kana sai sai dubu biyu kace to wane eh to lallai ba wanda ba mu sai suwa amma tun da kai na kawo dubu uku don haka in ba kai na bakila sai ya kai da ɗari biyar ko dubu hudu ya biya shi ya yi so da shi sai wani ce nawa ka so shi ce dubu uku ce amma nasiya an kai mace kawo dubun ka ɗaya da ɗari biyar in so ma shi ba kwarai ba to in ya garza ya yi kotu ko a kwanci ciniki ko a maimai abin da an kware shi hmm. ya shi sai an shekara hmm. eh? eh? bai sani ba ba shi na wani ce ma yana ana ciniki ana ƙwararwa sai bai ce mai in kai ciniki hukun lahi labata to ni dai ciniki tsakanin mu zai damu da kai babu yaudara ba san kasuwa ba sai min to ya an samu yaudara ban kwanci shi akai wannan shi ake ce magamni wa man bi gamni fil mabi iqama fa shaqquhu Allah ya al ama to mu zo alaikumus Salaam.

to da shi da wanda ya zambe da duka bai da ma abin biya bai da a'a baka ji wanda an kace ba wanda adda abin da yake biyan bashi a jinkirta mai hayya kai ga kuɗi ya biya wanda bai da dudduddud a yahi mai sai ni to mata to mazo a ko wa yan kharaja an al-arat wa balaga kullu rudda in ya hita al'ada har kai ga sulusi an ya raddi da wannan cinikin ƙala ibn al-arabi ibn al-arabi ya ce in waka an ilimin mutu aƙida ni, in gamdu ya abu ga sanin masu ƙulla ciniki biyu da mai sayar mai sayarwa jaza ya halatta shi ya san abin da ya kai shi ma san abin da ya kai wa illa ku jahilu in ko guda bai sani ba to an ba wanda a jahili zaɓi ko ya sai ko a kwace ciniki intaha wata ƙoyau mai

na kenan kenan tarji'una ku tsarci ne wanda ake mai da kowa fihi cikin wannan yini ila Allah zuwa ga Allah Kuwa, mil kiyama shi ne ranar alkiyama a yau maut ko ranar mutuwa sun mutuwa wa fasana a cikan ka fihi ciki kullu nafsin kowace rai a ma kasabat sakamakon abin da ta aikata amilat ta aikata min khairin na alkhairi wa sharrin da sharri wa hum la yuzlamuna ba a rage musu bi naqasi da rage hasanatan aikin kwarai aw ziyarati sayi'atan ko ku ƙara mugun aiki Allah gare mu ci gaba ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum ilayhi ila بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما wa ayatul ladaini fihi adawal wannan aya cikin Qur'ani ta ko ta tsawo duka eh? to ga gani kuma duk abin da ka sani na mu'amala na bashi wannan aya ta tara shi a duka sai dai wanda bai sani ba shi hankali Hmm. Allah sauƙaƙe na wato Allah maɗaukin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ta tadayantu idan kun kai mu'amala ta bashi ta amaltun kun kai mu'amala nasi'atan ta bashi mu'amala a kan jinkiri dayantuhu amaltuhu mu'udiyar au akhizan wato kenan yayin mu'amala da shi ta bashi yayin mu'amala bashi da shiya ya bashi ko ya amsa ne bidainin da bashi lamin kamar salami shi aminci wa ƙarnin da ramce wa gairihi da waninsa in kun irin wannan mu'amala wa fa'idatu zikirihi abinda a fa'ida ambatarsa Allah ya tawaham don ka a ɗoki mina ta ne almujazati wal mu'adati wato kenan ta ne na miƙawa ko karɓa iz yutlaqu alaihima don an zo da su mutlaqan ba ya kaidi ba wali ulama annahu alba'is kuma don a san shi ba shi kawai shine ya zaburar alala katibi akan rubutawa wale yarji ad-damiru ilai kuma don damiri ya kuma zuwa garai wa ma abinda an karoyito anna ibnu abbasin ƙala. cewa abdullahi dan abbas ya ce nazala aya wannan aya ta ji shi salami ga salami khafatan shi kadai muna zuwa cewa ta sauka ga salami shi kadai qala ibn al-adiya ibn al-adiya ya ce ma'anahu anna salamu ahli al-madinati lalle salami mutanen madina kana sababal aya shi asabin sauka aya summa hiya sannan ita wannan aya tanawala ta samu jami'il mudayanati ijma'a duk abin da za a harkar bashi da shi to ai ga ta taba shi wannan kuma ijma'i na tun daga sahabbai har zuwa ga mallamai don haka dalilin da aya salami na mutanen Madina amma kuma aya bata tsaya nan ba aya ta game da salami da karni duk ta gama da shi da kuma duk sauran abin da ya shahi mu'amala kuɗi to aya ga ta gama da shi me kake faɗa? Eh? salami a salami? cinikin aminci shi a salami ka gane? Eh. ba sabtu a salami ba salami ciniki na ah. ana yi ne ga kayan gona ana yi ne kuma ga abin nan uruza ta fesuwa abin da asalami yanzu ka yi ciniki da mutum ya baka kala abin da za ka sayi ka gani ka kira kuɗi ne ka bashi sai ku lokacin da zai kawo maka a waɗi inda za a haɗuwa ka karɓa ko suko kaza ko da hilizul hakimi wannan shine salami wanda za a zo ɗaya a sau a kawo kai wuce kwana goma sha biyar rabin wata nisu shahi amma wanda aka wanda ya shahi abin noma to shi rabin shekara na wanda ya shahi abin da aka sauwa saudiya ga mahajjata shi ko sai mu zama sun fara dawowa ka gani malamai sun shigar da kwangila cikin salami domin irin kasuwancin da aka ɗaura yi dori jega ana zuwa da shi kano yana cikin salami ya bi ka'ida amma nasu ba salami na ba wani shirme ɗaya na eh wani ba salami na ba don ba bi ka'ida ba wanda ko bi ka'ida mai wanda ada ilimi to salami na bisa ka'ida ce wa shar'u man yuslamu fihi an yura muttasifan mu'ajjalan muqaddara abinda ake salami cikin sa a ganai ko a sifanta shi a kaddara mai kuɗi sannan a san wakacin zakwati an riga an yi da kai an biya ka shi wanda da kai amsa ɗin zai yi haka nan kuka yi eh a gani ba wannan ya daidai eh to kaga dole sai an sa ka'ida sannan in kai babu abin da zai koma hawanka ko kamewa an ka yi kai sai kama wasu hmm. to mu zo karatu a ah, ko bidene ila ajalin zuwa ga lokaci musamman wanda an ka yanka ma'alumun waktubu ku rubuta shi bi jami'i sifati da dukkanin sabobinsa almubayyana lahu alma'arifa wanda amma bayyana da sani gare shi lil hakimi ga alkali wa ma ya hukumi da abin da alkali zai hukunci shi inda inda tifa'in in ijaya ta sama ilai li'annahu listisaqi don an shi don amintuwa wa daf'in nizai da tunkuɗe wa jayayya kuma yana ambatawa abin nan shahidi wa gairihi almuta'amilai inda ajali su waɗanda masu mu'amala lokacin ajali wal'amuru amru wannan umarni da cewa a rubuta da aka ce buhu to inda jumhur gun malaman abin nan gun jumhurul ulama amruna lin nadabi li'annahu irshadu wato amru irshadin na ba in ijabin ba ya yakatub kitabud daini na katibu marubuci ya rubuta littafin bashi tsakaninku kai mai kudi da wanda aka bi bashi to a samu wani marubuci ya rubuta gairu muta'amila ne banda shi mai kudi da wanda aka mu'amala shi amma mai rubutun ne ya rubuta bil adili da adalci bil haƙi da gaskiya fi kitabati la yamilu ahadi ma kai ya karkata ga ɗayan su la yazidu fil mal wal ajali kai ya kara ga dukiya ko ko ajali wala yanqusu ka ragi. huwa fil haqiqati amrun lil mutadai lil mutadanina wato umurnina ga masu abin nan ba santaka bi ikhtiyaril katib faqih na zabe marubuci wanda an masani ga shari'a faqih dini wanda an ba abuci sani ga shari'a hatta yaji'u makatubahu mawsuqan bihi har abin da ya rubuta ya za abin amintuwa da shi mu'dilan bi shari'a wanda ya daidai da shari'a huwa muta'alliqun bi wali yakatub aw sifatu katibin ko kusuwa na katibu wala yaba marubuci kashiki la yamtanu katibun kada marubuci ya kiya mai an ba daga ya rubutu izadu ilaiha an kira zuwa ga rubutun kuma wanda Allah ya ba kwarewa ga rubuta ya san lisahi ya an kira shi ga shi sakatar ga wannan abin kashi kiya kama allamahu Allah ya tuna yadda Allah ya fifita shi ai fadalahu Allah ya fifita bil kitabati ga wani tsaye da hannu warusa biyar ga biyo ga hannu ga takarda da rubuta komi amma kai ga ka an ba kana rubuta komi kuma gane to ka duba yadda Allah ya fifita ka ga wannan da bai rubutawa ka rubuta fala yabhal biha kashruwa da ita wal kafu muta'alliqatun bi ya'ba aw bi qawlihi falyakatub ya rubuta wa hina idh yakuna nahyu an al-timna'i minhu mutlaqa kenan hani daga kiyawa ga rubutawa hani na mutlaki summa amara biha summa sannan umarni da rubutun kuma na kuma amru na da umurni na musabanci afarnu alal kifayati ko dai ya zan ladabi ko ya zan amru alal kifayati wal yamdil ya ba da shimta yimlil katib ya ba mai rubutu shimta wane ne allazi alaihi alhaq wanda bashi yake a kansa addaini wanda aka bi bashi shi za a tambaya nawa aka binka yace kaza a rubuta gaba ga mai abu a kuka yi hmm. wane nau kenan ko ba haka nan a'a ai bai rubuta abinda wannan bai yadda ba to eh, to wannan urfin kuna kuma ana amfani da shi hmm. ana ana ba da rasu ko to li'annahu mashhurun alai domin shi wanda aka bi shi shi an mai shaida kan kansa liya kirra don shi huci wa yi ulama ma alaihi a abin da aka binsa wale ta ƙillaha to shi mai ba da shimta mumli wal katib da mai ba da shimta da mai rubutu yaji ji tsoron Allah rabahu ubangiji ne fi imla'ihi ga ba da shimta tai wa kitabati da rutawarsa wala yabkhas kashi rage yanqus kashi rage minu gare shi min alhaqi na haƙi sai an komai duk abin da zai rubutawa ya san ya ji tsoron Allah to fa in kana lazi alayhi alhaqu sahiwa in ya zan wanda haki yake bisa ga kansa ana bin sa wawana mubazziran limalihi mai watsa dukiya ta wani lalacewa ta li fasadi aqlihi kalma janun eh, don hankalin sa bai da kyau kamar mahaukaci aw da'ifan koko mai rauni na anil imla'i bai iya bada shimta da sigarin don zama ne karamin yaro auki bane ko ya tsuwa eh, kun san waɗanga duka suna iya lalata abu aula ya sadi an yi min lahuwa ko kuma shi bai da iko ya ba da cimta gashi ana bi ne bashi amma bai iya hudin nawa na don haka to ne karatun saboda zama na bebe a wajen halin biluga ko ko ya jahilci luga eh, ba ba haushe bane eh, ko ba ba larabe bane ko ba bature bane abinda aka rubuta ana rubuta da larabci ko kuma da hausa ko da shi ko ba ba ganna ba a wani hau zalika to wale lil waliyuhu to sai a samu tun da shi bai iya faɗa to a samu shugabanai waliyu wali amara wanda an mai jibinta al'amarinsa a samu shi min walidin kama uba ne. wa wasiyin ko ku wasiyi ne wa qayyimun ko ku qayyimu qalin wanda alqalin ya tsaye don lalurori ne wa mutarajjimun ko ku a samai mai tahinta wannan in bai iyawa to waɗanda su a samu ko dai uba ne ya ba da shimta ko ko wani majidinci ne yayansa ko kanansa ko ɗan uwansa mulaɗibi ko abokinsa na kusa gare kwarai ko kuma mahaifinsa ko wasi, ko ƙayi muƙabil ko kuma mutarajjim wanda an bai tahinta waɗanga duka su ba da shimta ga abin da ake binsa wannan abinda ake nema kenan gare shi wa tasarruhu safiyul mahjuru alaihi duna walihi fasidu domin tasarruhin wawa wanda a ƙarƙashin tsarewa wanda ba a bashi abin nan ya sana'a da sa ba an tare shi to in yayi tasarruhi da ita duna walihi ba da sanin sa ba shugaban sa wadanda muka ambata to tasarruhin da ya fasidu fasidina mabsuhun abin buɗewa na ijma'an wato in ka samu wanda ba abin nan ba mai cikakken hankali ba wawa ya ɗauko abin da an nashi abin da ya zo kun kai ciniki ko kun wani abu to ka kai kurin ka samu abin nan eh, sa'a ya an kai kotu wala ana walwar cinikin nan kuma ijma'i da wata saro zai lazi la hajar alai amma ta saruhin hinwa wanda ba kange ga dukiya ce ba wawa na amma ba a yi ƙwaruwa ta sai wani lokaci inda an ka samu sa'a ta to a ja zahu ibn qasim dan qasim ya ce ya halatta amma wa'az ka dahu amatul ulama ah, mahi yawan malamai sun ce a'a wannan abin da yayi bai yi ba za a kwance to wannan ya nuna in an kai kotu to alƙali na iya bin ɗayan bangare shi bata maka rai in ya gane wannan cinikin da aka yi so sai ya walwale shi in ya gane ba kaso ne sai ya tabbata sai eh, don haka ya zan wanda ba ku da shiri bai ma shari'a da yana irin hanyar da zai kunta ma ƙala ibn arabi ibn al-arabi ya ce wallazi arahu amma ni abin da ke gani in ta sarrafa in wawa ya zo ya tasarrufi ya sayar bisa dadi yayi daidai ya samu katarta nafaza azartas tun shi ya kwaruwa wa illa in ku an kware badala abu da abin intaha <laughs> eh eh ya zama zam wannan ra'ayi na na ibn al-arabi eh wala yamlu waliyuhu bil adli bil haqi wastashidu ya ku masu mu'amala ciniki ku shedar ma'ana ashiru ku shedar ala da akan bashi na dama akan musabi ala sahihi shahidaini sheda biyu shahidaini sheda biyu min rijalukum na daga mazajen ku a in kun kai mu'amala bashi da mutun kana bi ne ya yarda kana bi ne ya amshi kayanka to a samu mutum biyu mazaje su shidar kuma mazajen nan baligai waɗanda an musulmi al'aharar yaya wagga magana khilafan li abi khalifata sabanin limamin sanin duniya imam abu khalifa fi sama'u shahadatul kuffar a cikin sauraron shi da kahirai ba abuhun ala ba shi abin da ya ce waɗanda za a shaidar ga an yi mu'amalar bashi ko ba musulmi na ba ko kahirai na sun ka shaida yana ka sai kotu suna ba da shaida kuma a tabbatar ai walu shuraihi wa ibn sirina shuraihi al da ibn sirina su kuma fi ijazati shahadat al-abidi su ko sun ce ya halatta waɗanda abbayi su ba da shaida da shi imamu shuraihi alƙali na sananne da kuma ibn sirina ya ce ana abin ana shi da su wa illam yakuna shahida na rajulaini a idan masu shaida ba zan mazaje biyu ba ba a samu mazaje biyu ba to fara rajulun wa mar'atani a samu namiji guda da mace biyu ya shaduna su shaida fi ma adal hudud wal qisas amma shaidan namiji guda da mata biyu to banda abin da ya shahi haddi ko kisasi ya haddi na ko kisasi ba a karɓar shaidan namiji guda da mata biyu dole lazim sai ya zan mazaje na biyu wala ma ji ila shaharatu ma lokacin da aka saya shaida su badar shaharatar rajuli musanya shaidan namiji shaidan mata jazal khalu ma'ahuma ya halatta mutum shiranci tare da su a kenan ga anan in mutum na da shaida mata biyu bai da wata shaida ban da su to tare da shaida ga ta mata biyu sai sha billahi lazi kamar ina shaida mutum guda tare da shaida mutum guda sai shiranci to haka za a yi alalaki eh mace dubu shaida na guda ta ko su nawa na in mace sun cika garin ka sun kashe dai ka to shaida namiji guda ta sai ka gama da shan billahi lazi kama ya lihu ma shayari kama yadda yake a rantsuwa ta harshe da guda amma wagga magana wa an karhul hanafiya sun ce inda mata biyu ɗaya an ka samu sun ka ba da shaida don mi da ba a karɓarta ni ma min sani abu hanifa min man da wani mai shahada daga waɗanda kun ka yarda da suna daga shahidai don mi kun ka yarda da shi lidini don ba wanda aka shakka ga addini ne bai ba da shaida wa adalati da wanda ake shakka ga adalci sai bai ba da shaida ma'are mai tuhumati kuma ya zan ba a tuhuma dai wanda ake tuhumta bai ba da shaida ban yarda da shaida sai ba don mi don ina tunanin bai faɗin gaskiya game da ni mi a tsakaninku yace to bida wuri muke da shi ne kafai Hey! to kai alƙali wala ya ka tafi bi zahirin islam kuma ba da shaida bai isa da abin nan da musulunci kawai bai isa amma waka tafa bihi abu hanifata imam abu hanifa ce in dai alam musulunci bai na ya ba da shaida to amma sai aka yi wato kankwai ba zane ba su ma malaman suka ce wa man alaihi wasu muhairin kar zahar zukiya illa fi da durata samar limanin sani wakta ba bihi abu hanifa fil amwal in dai ga dukiya na in mutum an ga musulmi na bayyane to yana ba da shaida wajen dukiya in ji limamin sani abu hanifa amma dunal hudud banda haddi haddi sai ya tabbata adili wala tuqbalu shahadatul aduwi ala aduwihi amma ba a karɓar shaidar maki aka makinsa ban yarda da shaida ce ba don mi don maki na na ni an kai ce yau shekarar mu kaza ba mu kokon lahiya soyayya ko ƙeya wala shahadatul waladi lil walidi ba a karɓar shaidar ɗa ga ubanai ko ya ba suwa ba a karba wala ka su ba a karbashe da uba ga ɗane to amma wa man ne alahu yuqbalu alayhi eh amma da ɗaya to ana ana magana a bada shaida eh, ya to an kace an kace kafko yadda shi bada shaida da ce a'a dan mi ai komai don Allah akai ne ni yace a ku bari in bada shaida ni ba tsakanin da Allah aka ce ba to uban na ko shi kore laihin da aka sa abin sai dane ce ya yi shi to an karbi wannan shaida a'a hmm. eh, eh, ba kana yayi eh yanzu ana min babu bashi eh eh eh a to ba gane magana da aka yi ba idan ana son a jingina mutum laihi ko ko ana son a karbi abu ga hannu nai wanda ka sai ya karba sai ce wanda a shaida ce wanda an ka san maki wancan na amma in shi aka ba shaida ya ce rungumo maki ne to ba na shaida tun da ya san ya sani kuma san mai kaucewa in sai faɗi gaskiya ni to mu zo karatu litu ta sabar tuma domin tuma ba a ba in tuma ta yi ƙarhi ba a yarda da abu in tuma ta yi ƙarhi sai rantsuwa wato mutum in kawai bai haka jik yaminu matumin walai san tankali wato kubar shahadatu ahadihima alal akhari amma ana karɓar shaida ɗayan su akan guda in dai alaihina kamar yadda mun faɗa da su wa kaza yuradu shahadatu man jarra biha wanda ya zan iya ba da shaida shaidan nan za ta ja mai amfani ba a karɓa shaida ce za ta ja mai amfani ya ce mika ce a tuhuma in ta yi ƙari zan waje ba da ita ina ni ce gwada jigo ba a karɓar ana raddi da shaida wanda yake tana jawo amfani wacce shaidar ka jawo amfani cewa an ka yi zaidu na bin bakaru bashin kuɗi nawa an kashe miliyan biyar to shi ko bakaru muhammadu na bi ne bashi miliyan hudu sai shi zaidu ya ce shaida ta yi muhammadu in ya zo ya ba da shaida kotu an ka amshi kuɗi miliyan biyar an ka ramka wanda ka biya bashi shi na biyan miliyan hudu ya aka tawa gida kuɗi waka su eh, ka gani bai ja mai amfani ba kuma shaida ba ta ja mai amfani ba to ba a karba domin kokari yake a yarda da shaida ta don a biya kuɗi ga don shi samu shi ko a au da fi ran ko kuma abin da ya tunkuɗa cuta ko ya rage zahi Duba a karba wato cewa an ka yi wanga ana bi ne bashi ya ce ba a bi ne bashi mu'amalar da an ka shi ba ta bashi ta ba ya biya wa a shaida ya ce muhammadu muhammadu nan da ya ce shi a shaida gare shi shi ko yana bi ne bashi shi in to ya ba da shaidar ba abin wanga baki shi ko da dai bai yahe mai kudin nan ba yana matsa mai ko ku an ce mai fasiki an ce mai wanga fasiki shi kuma magana fasiki da an ce mai tabu busa ga gari kowa sani to sai an ce mai wani fasiki na an ce kuma shi ka ba da shaida shi in yace yana karkar fasiki ne son yake su zama suju eh, eh kai za ana jiwa ta shi dai kaga zai rage zaki wata hadidu sa'ali ajali ƙididdigan mata su kasance an ce abin nan fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atani to ta'addudin mata don don kawai an dilla. ihdahuma don kada ɗayan su mance bi fasail hamza wa nasabu tadilla lil jumhur wa li hamza bi kasriha shar'iyya aikansa ihdahu ma don kaɗayansu da manci a shaharar shirin na ƙasa don rage akali na hankalinsu don hankalinsu bai cika ba walaɓe na da rashin su ɗarmi abu to in ta manta ita hoto zakiru ihdahu mal ukura wadda ta manta ba su tunatar da wadda ta manta bi tashirin lil jumhur wa takfirin da kasiri wa abi amr ihdahuma ay azakira الأخرى النافية وجملة الإذكار محل الإلة نزل الدلالة عنك عنك جدا دلالة إن عنك شيء دون كذا إيش تبشي أشي ونن كمان شيء an saukar da shi manzilatahu masaukin dalal din li'annahu sababu don shi asabin mantuwa li'anna ta'addudu domin kididiguwa lam yaqalu dalali bi au kudan dalal ba ban lil iska don tunatarwa na don tunatarwa ya auku qala siba waihi wa hadha kama taqulu kama yadda kake cewa a a'adatu hadhihi al ba na tanadi wannan zartaki an yamila al-ha'id wa ad'amuhu tanadi na da wannan zartake domin in gina ta ta karkata don ta wadi wa ad'amuhu in tarita kar ta kai ƙasa. intaha wa huwa min abra'il fasaha wannan yana daga cikin fasaha mai kwarewa lil iktisari ga takaitawa iz law qala an udu'ima laqila lima tud'imul kha'iru wa sahihun don inda ya ce na don in tari sai a ce a don me zaka tare gina alhali tana lahala ba ta karkata ba yace don in ta karkata fa yanzu sai ya kara izamala fa kana taqdimu sabab sai zan gabatar da dalili a khassu wa qarra ihdahuma kuma mai mata da ihdahuma wala mai yaqul wa tudhkira hal ukhra bai ce ukhra ba sai ta ce ihdahuma iraratul iqa'i tazkiri don bin abkar da tunatarwa ala sarihi ma usnid ilayhi dalalu bisa ga abinda anka jingina bacewa gare wato mantuwa idil ma'arifa al mu'ada ainul ula don ma'arifa ya an kamar mai tata to wacanta fa inna ma'al usrin fa inna ma'al usrin duk gudata قال ابن العربي في الأحكام ابن العربي يا بدأت في الأحكام قرر لفظ إهداهما الله يا ما يميت لفظ إهداهما لأنه لو قال وتذكرها الأخرى لكان بيان من جهة الواحدة كنان بيان ده يقوم جهة قدا ai ne li tazakkur zakirati annafiya dan ta tuna tunatar da wanda zamanci wadda ma karar a fara bi tazkiri zakira al-gafila lokacin da an aka maimaita sai zai ya da fa'ida tunatar da wanda ta tuna ta tunatar da wanda ta rafkana wadda gafilin gaflil zakirati da kuma rafkana wadda ta tuna wa zalika gayatul bayani wannan shine gaya bayani intaha wa ala ji in sharqiyya ايه تو ان ذهب ولا يبقى ذهب ولا يبغى ان ذهب وعلى جعله شرقيه وتذكر بالرفع جوابه كقوله تعالى ومن عاد فيتقم الله منه كما wannan magana ne wala ya ba shuhada ina tabbas mana rabu bat nuna na nuna idan a makarantar